kawo ahmad sai ka zo na zo ni ban ganka ba daga zuwa na sai na shige cikin gidan sai na samu matar gidan sai ce mun ai ka abuta da kai da abokinka amma za ka dawo na ita tsira na gida ban ganka wallahi wasu baki ne ne na ce to bari in je in gansu saboda muna da wani dan uziri da zabi su har na zo zan tafi gida kawai eh. kuma Allah da ikon sai ga kanan ka dawo kowa lafiya dai ko to Allah tabbatar da alheri adalla mm, zancen alkawari ne amin kai da muka yi magana da kai bayan kwana biyu ranar juma'a za ka aiko mun yau gashi kusan kwana takwas alkawarin da muka da kai yi nawa muka da kai zan baka ne dubu goma dubu goma ne zan baka dubu goma shi ne kake zama a gida zan sare ka a'a ga dubu goma to na gode allah allah allah ubangiji ya ci kan allah kuma ka hau mota ka koma gida to da wahala haka eh. allah ya saka da alheri allah ya mai da dubunsu na gode na gode wallahi ka ji na rantse maka duk dangi faɗa suke kai ɗaya ka gaji alhaji allah ya ji kansa alherin allah ya kai mai naturally. Yes. Attach like this. Okay, follow. kuma kana cikin damuwa ne in ji dai ba da abin da ya faru kan je da a dole hafsa abin ya fara damuwa kuma abin da yake kara ma da tsoro ina ganin kamar cuta ce take nema ta kama a haba min da za ka ce haka ni ba matar ka ce banda gobe da jibi ka tafi kana gidan nan ina ganin ba wani matsala bane kawai dai rashin hutu da baka yi ba haka ne ka samu hutu kawai rashin hutu ne ya kenan na'am umma kai dan Allah ki dinga dan huhutawa kin ji ko ai umma babu hutu a tare da mutumin da yake son ci gaban al'ummarsa <laughs> to Allah sa ba aikin banza muke yi ba aikin banza kuma umma me yasa kika ce haka Kike san mafi yawancin mutane ba su fiye yabawa da abin da ake yi domin su ba mafi ingancin al'amari shi ne abubuwan da mutanen zamanin nan za su amfana da kuma waɗanda za su koyi baya saboda haka umma ina ganin duk abin da muke yi na alheri kawai mu ci gaba da yin sa saboda ba mu kaɗai ba hatta mu insha Allah za su amfana Allah ya sa mu dace kin gaji ko bari in gama yanzu mu tafi sai na ƙarshe salima abdullahi yanzu da kuka fara sunan za mu tafi wa'annan? a'a za mu bar wa'ansu amma wannan tambaye ki ni da nan gani ne yi ko an ta kafin ta aure tana riga mu to ga ofis mu kuma gashi har mun gama namu aiki yanzu a ofis za mu tafi aure kenan yanzu shi dama aure haka yake eh. sai ya hana ka tafiyar da al'amuranka gaba daya a'a aure ba hana ka tafi da al'amuran kai ke gaba ɗaya ba aure yana buƙatar idan ka yi shi ka zauna ka tsara wa kanka rayuwar da za ka yi wanda za ka tafi da al'amuran na yau da kullum shi ne kawai aure kenan yakin mata ai har da zan ba <laughs> a zaki ne ko kuma yanzu kike su. na riga na gama komai da yake jira da kika gama abin da ka fi so me na fi so eh ne eh, shi da jiki kawo a ah, jiki kawo amma ki haɗa da coreano, o san yi karban kallon ƙwararra ya ko ranka da matan da da zai hadisa da da faɗo ya zama jiki to mai wuce na mu na kuma da ba ta samu sai idan ina nan gida dalili amma likita ne abin da na kasa ganewa mm. a sau da yawa idan ita wannan cutar ta zo mun takan zo mun sa'ilin da nake gidan amaryata mm. kuma al'amarin ya kasance kamar yana hawa yana sauka ne yana zo mun a wasu duk lokuta da nake wani bangare mm. to shine na kasa gane al'amarin har yanzu to kuma ni yanzu ka ga duk tunani na da kuma ya tallata ga binciken da za a yi da gaskiya dai wannan shi ne abu da kawai da zan iya cewa wannan shi ne eh, matsalar ciwon ciki da kace yana zuwa ma kwarai da gaske yawwa to wannan shi ne muke son yanzu za mu sake dan gwaje-gwaje daga baya sannan sai mu ga abin da za mu iya yi sai mu rubuta ma ba da kowa amma bayan na karya ko kafin na karya eh a ka ci abinci ci ko na kuma da na ko da na kuma da na kuma son ka tayi wani iri an yi ko gaji asibitin na je daga can na kyawa yanzu na dawo to me yanzu a kan hanya ta nake ta wani tunani ina so na yanke da shawara madam ina ganin ya kamata na sauwaƙewa hausa saboda na da ita a cikin wani yanayi ina ganin ina shiga hakinta ina zalunta ta gaskiya masu ni a tunanina ban goyi bayan gaskiya matar ka hafsa ba amma me dalilin ka abin da ya fi dacewa ya kamata ka miƙa lamarinka ga ubangiji saboda shi ya ɗora maka kuma shi zai iya yi maka yawwa shi ke na sai an jima ya kamata ka yi ka je ka yi kafin ba da kai a a duniya sai kawai sai ka asanta shi kenan ya aure kanna da kai cikin wani tarnaƙi tarnaƙin inda ko da addini ko addini da yadda in zama tare da kai ban fahimci abin da ke nufi gaskiya dai adalcin da nake so kai shi ne kawai ka sauƙa बजे खाई mansur hajiya kika shigo gida ba sallama ka yanzu kai mansur ko a garin da babu addini kana tunanin za a yadda da cikin da matar mace za ta shiga gidan aure da shi ta haife shi cikin ƙasa da watannin da ba su kai na haihuwa ba hajiya babbanci ne ke nufi ba kana tunanin yanzu za ka ce cikin da hafsa ta haifa a gidanka naka ne ko dai kunyo cikin ku a waje shi yasa ka tsaya kai da fata sai da kaga ka aure ta aure na da hafsa wai wata nawa tambaya ta kake yi to ai na ga akwai bukatar mu samu fahimtar juna da ni dake aurenka da wannan matar duka duka yau yanzu ya bai fi wata shida da kwana tara ba to alhamdulillah kin ga kin ba kanki ansa ko ba haka ba abin da nake so ki gane shi lamari irin wannan ba a zafafawa ko ba haka ba na san cewa kina da ilimin ilimin alkur'ani kina da shi daidai gwargwado ko ba ka ba wannan bugabugar da kike yau da gobe da fitan da kike na san ba ta sa ilimin ya ji gunde ba ya kamata ki rinka amfani da hankalinki wani Allah subhanahu wa ta'ala ce a Qur'ani ne sarki ne me ce a Sotar baqara a cikin a cikin da ya tukunna a cikin wata 30 ko ba ka ba in aka cire in aka cire wata 20 da sauran nawa ki ce mun sauran shida wata shi ne isa mace ta yi ba kuma zan dadawa a wata aqab ya ce wata kudi ne ka ware domin shayarwa ya kamata ki rinka amfani kai ki manta ba hanka san alqur'ani ga kinje kin shi ba abu hajji dan Allah da annabi Allah ya gafarta malam yi nace Allah ya gafarta malam naji ayoyin da ka faɗa gaskiya ne Mansur amma har yanzu aurenka da Hafsat akwai sauran shakku a ciki wannan maganar shakku ni abin da nake so dan Allah hajiya kin ga wannan maganar da kika faɗa idan abun gurin ne wallahi duka za a miki nan dai nan da kike dama kike da kama ni dan wanki ne in so kin zo kin ga mun duk wani babu yanda zan miki saboda ki ayata ce ko ba ka ba ciki uwa ɗaya dai ya ba karfan ka amma dan Allah da Allah ko dan gaba bai kamata ki dinga irin waɗannan ba dan Allah da girman ki da shekarun ki haba kake ga ba kima bane ba girma bane ban sir hato yanzu da wani guri kika da kika yi wa ya san me zai jawo amma ai kan da karatu kanka da kanka ko to kuma duk da haka ai ko shi ma ai an san gurin irin maganar da ya cancanta a zo a yi ta ne dace amma ba dan kawai ina dan uwanki ba kowace irin magana zaki zo ki dauko ki ki maka gaya mun haka in a wani gurin ne suka rufe ki da duka ba yayi mansur wallahi wuyan ka ya isa yanka haka ne wato kadan babu agoba nake shi yasa ka tafi bani ko maryam kina ji na abin da muke da mansur ko yayi nan jin komai ni yayi ba man shi bane wannan ba fiyon ku da nasir bane da ni me ya matsala ki maryam ya kin san ko har yanzu matsala mai su kina nufin ki ce har yanzu bai samu sauki ba wallahi sai abin da ya gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a yaya mai karan ba min haka ne